Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na. A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. it. to barka da warhaka ko in ce barka da dawa Maryam. Goma da Usman. <laughs> Eh kin sake wayoyi cikin shirin. ai ka sani eh. bada ina jin daɗin zuwa nan eh, fa wallahi mu ma muna <laughs> jin daɗin zuwan ki <laughs> to ai na ji ma kafin mu je abin nan din a masauraro na san za su ce kila ina daula ta shiga haka ne eh to kin san abin ka da jiki jiki eh. eh ba lafiya amma dai tana samun sauki sosai La kara mata sauki amin amin amin to wai kaza ta ji shi kaddare wani sabon salo na jikin wai akwai wasu ko kala blind ne ko menene oh batun labarin da muke da eh akwai wasu dai haka Allah dai ya halicce su suna da kaman nakasu eh. wajen ganin wasu kaloli kaloli ba kaloli gaba ɗaya ne ba sa gani ba wasu mm. kaloli ne kawai ba su iya gani eh. wasu ba su iya ganin ja ko kore wasu ba su iya ganin ah, bulu eh, wato ruwan ruwan ruwan wannan bula kenan ruwan bula da kuma yalo Mm. ba su iya rawaya ke ko eh, kuma sai kuma kaɗan daga cikin su kuma ba su iya ganin kala kwata-kwata suna ganin black and white baki da fari to zaki ba mu labari ko an jima kaɗan eh to amma kafin sannan bari mu fara da gaishe-gaishe kamar yadda muka saba ah, amma sai na mika sakon taya murna daga filin abin ya huce zuwa ga muhammad garba abdullahi wase da kuma mai ɗakin sa fatima tasi'u zakari murnar samun karuwar ɗa namiji a jos da ke jihar plata a najeriya sai mu ce allah ya raya to ah, maryam ba tare da bata lokaci ba bari mu mika 'yan gaishe-gaishe ga shafukanmu na su facebook ne da yan wasu sakonnin email e to sakon farko na abari ya huce zuwa ga aminu bamalli da kuma mado mustapha abubakar sai kuma sakon gaisuwar fatan alheri na abari ya huce zuwa ga yahuza m yakubu da kuma badamasi hassan sai abba bashir damfuro da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Hassan na baba da kuma Aliyu Abdullahi Laminu, da kuma Yalo Umar sai kuma Abu Hafsa da kuma Muhammad Rabi'u Sultan gaisuwar fatan alheri na Abir ya huce zuwa ga Khalid Rano sai Abubakar Aminu da Sabiu Idris Kimiya da kuma Abubakar Salisu sai gaisuwar fatan alherin Abir ya huce zuwa ga Aliyu Ahmad da kuma muntari lawal dan ali da siraja adamu da kuma nuruddin abdullahi yusuf sai gaisuwar fatan alherin abar ya huce zuwa ga Gus alisali alasa na faɗa daidai sai kuma aminu ali sulaiman da awaisu muhammad nura da kuma sani kuɗi sai abdulrashid a abdullahi ranu da ibrahim umar da kuma Curoma S ranu. Gaisuwar fatan alheri na ƙarshe da ke hannuna na abar ya huce zuwa ga Abba Mustapha Inyas da kuma jibrin ismail sai muhammad gambo da kuma nura garba rano sai ismail ya usanyawa da kuma muhammad ado sai bala salihu badas da kuma abubakar sadiq jajeri sai bello ke rano sai abba nuhu sardauna gaisuwar fatan alherin abar ya wuce zuwa ga saifullahi aliyu yakubu kamfani sai musa Adamu Rimi da kuma Sani Ali Rano sai gaisuwar fatan alherin a abar ya huce zuwa ga Ishaq Muhammad Yaro Kano da kuma Idris Husaini sai rufe da Nura Sabiu sai kuma daga ƙarshen ƙarshen isuhun JA Gurjiya shine na ƙarshe da fatan suna cikin ƙoshin lafiya kuma sun ji akwai wanda nake son in gaida akwai sai Bala mai nama a bakin Inuwa Wada da ke ke Kaduna a Najeriya. Me nama? Nama, kin san ai. Wani na san wurin ko ina eh, ji. Yawwa daidai kan kwana inuwa daɗin nan ba? Wannan da ke eh, tsire da gashi a ah, Maryam ke ba a baki labarin nama ba. Na san wurin. <laughs> To to to to shi ne gai shi ne eh bala to dan na ga miko ce shi ma a miƙa masa saƙon gaisuwa sa a bari ya huce na je to insha Allah ko zai ji. Maryam bari mu je mu ɗan shakata mu dawo kafin mu ji marasa ganin kala ɗin nan. Adamo jikan Abdu yana kallo suka cuta shi yana kallo suka fara shi bai ce komai ba na mai ɗaki. ɗauke aniyar ka ta bi ka na mai ɗaki dan Musa. Lariya zaki ba ma ba ba malale ma dan Musa. Burin da muke aniyar ka ta bi ka na mai ɗaki dan Musa. Lariya zaki ba ma ba ba malale ma dan Musa. Wanda duka ji an ce mai aniyar ka ta bi ka yana ta faɗa aniyar ce ba shi da alheri can zuci. Lariya alive.

ikon Allah na cewa to kowa da yanda Allah yake yin shi kuma duk yanda kake sai ka gode wa Allah kawai mm, Allah mai iko eh to me asalin wannan abu ina kika ni ran nan ne ko ina mm. kal a shafin Facebook mm. ga wani bidiyo na wani bawan Allah dan mai shekaru 60 ranar haihuwar haihuwarsa to shine ko iyalin shi suka siyo mai wani wani gilashi ya kawai gilashin zai bashi daman ganin da kala ko shi wai yana da yana fama da abin da ake kira color blindness wato bai iya ganin wasu kaloli yana da wannan mm. nakasu wajen ganin kaloli eh. to ah, da suka da suka ya bude yayi ya sa yana sawa mm. babban mirin da tsoho dattijo haka din nan eh. ne haka din walla sai zube yana ya fara kuka Allah sarki ya fara kuka sai da haka akai yace yace kai jama'a yace wannan eh. da gaske ne abin <laughs> kaman kaman kaman mafarki rayuwar shi gaba daya a Usman shekaru 60 baka iya ganin kana gore baka iya ganin kana ah. kallon abubuwa kila shi nashi ma ya dan eh. tsamari kadan sai iya ganin kaloli da dama yana sa ido Usman ka ga ya ce ya cire koraye furanni ah. ya cire ya maida ya cire ya maida ya ko ko sama ya kalla zai ga sama sky blue din nan na eh, shudi da wane ne haka ni ma sai abdan idan kalla wala usman sai ne ya kwalla Allah sarki nace Allah ke ne eh. mu wuta muna daukan wasu abubuwa hmm. for granted in ji bature eh ai fuka eh. mu dauke su wani wani abu ba abu wani abu bane ba amma wani abu kan gabas bane amma su ne su ne ga hmm. wani da wani kuma na nan biye da shi to haka ni ma sai shine na je na binciko akai ni ma nace ni hmm. ina son ƙara sanin yaya mutane ke kamuwa da wannan to sai na gano na gano cewa abin wai gadon shi ake yi mm. kuma ya fi shafan maza fiye da mata. To. A wai a kwayoyin halittar da mutum ke gada gurin uwa da hmm. da kuma gurin uba. Namiji dama yana da X and Y, ji masana. Mace kuma tana da XX. To shi mm-hmm. wannan yana shi wannan matsalar ta uh, colorblind hmm. yana bin uh, wannan ne X hmm. chromosome ake kiran shi. Yana bin wannan rukunin eh, eh, eh. X. Eh to shi namiji kuma yana da X and Y. Y din ya samo gurin mahaifin shi sai sa ya zama namiji shi kuma X din kuma ya samo daga gurin mahaifiyarsa. To in ya in kamar ah, mahaifiyarsa tana da shi a jini eh. to shi ma kenan da akwai yiwuwar zai kama da shi to shi kuma in yana da shi din akwai yiwuwar shi ma ba mai iyan shi eh, ko wanda ya haifa ma eh, ko wanda ya haifa eh kamar kamar kaga kamar masu sikila suna da shi a cikin jini eh kariya da ake kiran su mm. to shi ya aure kuma mai mm. kariya to za su haifa eh to shi kuma haka ne abin yake mm. to ba su iya gani kamar mutane da ma aka ce wai color blind mutum bai ganin kala ba wai ina ko ba makanta bane ba makanta bane ba mm-hmm. kuma ba wai yana nufin cewa mutum na gani a cikin black and white baki eh, da fari ba. Eh ma da tunanin ce to baki da fari suke gani. Mm, akwai akwai amma ba yawanci akasarin wanda mm. abin abin da ke shafan su mm. ba sa iya tantance kala ja ba su iya tantance kala green eh, ah, kore ba su iya wasu kuma ba su iya eh, red da green ya fi shafan maza sai kuma kuma yana ma shafan mata amma ya fi shafan maza ba su iya ganin ja da kore. mata kuma su ma sun yana shafan. su eh. sai akwai wanda kuma ba sa ganin bula mm, ba sa ganin eh, yalo rawaya kenan rawaya eh. to amma suka su kowa mm. daidai daidai kowa na iya yana fama da wannan matsalar kala to yawanci za a gane irin kana da matsala wasa yi yanda suke gane wasu suna da matsalar ganin kala mm. kila zaka ga wani na kalla abu ja ne kuma sai ci ah gashi nan ya fito pink ne ya fito pink eh to sai ka gani a sha bamban irin to shi sa mutane sai ya fito ruwan hoda eh to amma yanzu akwai yawanci inda ake yawo in ce to to banda wancan gilashin mm. kamar misali in muka koma rayuwa a dauka ba shi da gilashin to ya mm. zai kamar misali kin ga yanzu nan kasar abinda aka dogara da shi shine wutar lantarki ta kan hanya din nan wutar mm. ba da hannu din nan akwai ja akwai ruwan gora a jiki akwai kore eh. to yaya kenan yawanci wai cewa ake su sai sun sanna dole su bi eh. wani a gaban su don ba su iya tantancewa ba su iya mm. tantancewa cewa o oh, an ba su hannu su wuce ne ko an ce su eh. dakata to duk ba su sai to yawanci suna jira eh eh suna jira sai mm. waɗannan na gaban su sun ga abin da irin da na gaba ake gane zurfin ruwa haka ne haka ne <laughs> wani abu kuma sai kuma a kaka mm. ido ko halittan Allah ko eh, sai a hankali sai a wani Allah ne yake yake aikin ma eh ka san cewa jariri bai iya fitar da hawaye har sai ya kai makonni hudu tsakanin hudu sha takwas eh. sai sannan kuma wani abu sai ta tsala kuka ba hawaye eh zai ta hmm. kuka amma dai ba hawaye da yaro hmm. da bai iya fitar da hawaye sai bayan eh, makonni hudu zuwa wannan har zuwa wai eh. sha uku haka eh kun ga kusan wata uku kenan sannan wai mutum na kyafta ido hmm. so sha biyu kowane minti sannan cewa ka san yadda yanzu zamani ana iya dashen komai likitoci sun gano hanyoyi da dama na yin dashen abubuwa da bangarori da gabobin jikin mutane amma har yau sun kasa gane mutane yadda za su dasa ido saboda cewa wannan optic nerve mai hada kwalwa da ido mm. yana da akwai yana da sarƙaƙiya sosai mm. abin yadda za a iya wannan. Ai ko a hoto ka gani eh, ka san akwai rubu a wurin da in baka sani ba yadda za a yi ka sani. Halitta Allah sai shi. Mm, sai shi da ya yi. Allah sa mu dace. Amin amin. Mm. To yanzu su dai yanzu masu kala blind dai akalla suna da gilashi da zai rage zafi. Sai mai kuɗi ba. To ai shi ne ma. Ai mai kuɗi. Eh. Zaka ce a duniya akwai mutane miliyan talatin da tara da suke fama da ko makanta ko kuma suna dai fama da wani matsala dai na ya hada ido mm. to kuma yawanci kuma waɗannan eh, akasarin kashi tamanin cikin ɗari matsaloli ne da ana iya mm, magancewa kuma ko ana iya gujewa amma ya faru dai duk da haka mm. yawanci da ma ga cataract na wani abu da ke tsirowa ido ya rufe eh, to yawanci in ka eh. gano tun shi tun da wuri yanzu ana ma a Najeriya ana yin irin hakiya hakiya eh eh to in ana aka ana tiyata a cire shi tun da wuri da waɗannan abubuwan nan to Allah ya sa mu dace Allah ya kare mu da lafiya wasu mutane su ce kullum mu dai muna kawo su abubuwa daban eh to ai abin da ya kamata kenan a sani saboda wai bahaushe ya ce ilimi baya yawa kuma koya ka ji abin da ka kara aikin ga haka ake so dama aikin rediyon kenan wani lokaci haka ne haka eh. ne na tuna lokacin farko da muke nake ah, tunanin irin eh. yadda mutumin ne ya ga wannan itatuwan nan eh. na ce ni ma kaina kusa da nazo America abu nazo ina ta kauyanci ni ka san ba kauyancin da na yi ma ba ai ana kauyancin bishiya gaskiyar ki saboda hmm. itatuwan nan ka gan su ga sun cike ko manya manya mm. ga shi nan ko ina ce subhanallah Allah ya iko ni ba zai ba mamaki mm. irin mamakin kasan wasu yan amurkawa suna da halin su yi fita su je wasu kasashe da su je amma ba sai ga sun mutum eh. ya rayu gaba daya a cikin america mm. wani ma wallahi na ga miki zaki ga akwai wanda muka gamu da shi a cikin mm. dc yace jiha biyu ko uku ne ya taba zuwa shi tun da yake america ai garin mm. ne faɗe kamar nahiya ce ma gaba daya cewa ai wanda mai misa ba a ce tarayyar kasashen amurka ba sai aka ce tarayyar jihohi haka ne eh. don babu abin da babu ka gani akwai in hamada ce akwai shi in akwai vegetation din su ne ina ne akwai ne kuma yanzu maryam mu a kasashen muka tashi daga daga Legas za ka Kano ko za ka Maiduguri duk inda ka yi ni ka kwana ai ka kai amma nan sai ka tafi yanzu za ka California misali daga nan ya ce maka sai ka kwan uku a mota ba karamin nisa bane me ma zai kai ka maka a jirgi awa <laughs> awa shida kin ga kaman ka tashi daga daga Abuja ne fa ka tafi eh, London fa awa shida awa shida awa shida ai da eh, nisa kama ke jiha zuwa jiha ma keken wuri ne sosai wallahi gaskiya ne so mm. to haka ko ni ai na ga miki abin da na gani akwai nan wata bishiya nan bayan ginin ofishin mu din nan mm. da ta faɗi an ce wai kwatun kwatun wane ne ya dasa ta tun wuraren ta kai shekara ɗari da wani abu fa da Allah wallahi ta faɗi nan baya suka dinga bakin cikin faɗo bishiyar nan Allah sarki A kan titin nan ta faɗi to ka sauna abin bakin eh. ciki da kai magana mm. ice me me shekaru da ya faɗi eh. a ga abin wata matsala da ake fama da ita yanzu mm. a Afirka mm-hmm. itatuwan kuka masu shekaru eh, ɗaruruwa kin san ah, suna kai shekaru akwai ne kai shekaru dubu biyu dubu ɗaya to ga suna an yanzu an sami suna ta mutuwa Yawanci kudancin Afirka wasu na da eh. mutuwa kuma yana da nasaba da sauyin yanayi. Sauyin yanayi. Ga akwai kuma wani da hadda a nan ba san ko wace kasa ba ce ma mata eh. daga kudancin Afirka ne. Eh. Wani katotan itan kuka. Eh wata katuwar itan kuka. Har hmm. wa kamar sun yi shigo kana iya ku shiga sun yi kamar wani oh. shago a cikin shi. Eh kin san tana mugun girma te faɗi. Wallahi kamar hmm. suna ta mutuwa saboda sauyin yanayi kuma abin mamaki ne a ce shekaru dubu biyu dubu Gaskiya. itatuwan nan sun fada sun mutu saboda sauyin yanayi gaskiya akwai matsala kan akwai matsala sosai kan to Allah ubangiji ya takaita amin to Maryam sai in ce dole mu tattara ina mu namu saboda lokaci sai dai mu ji wani makon kuma Allah ya kai mu Allah ya kai mu amin amin nagode mm. sosai da da dogon bincike magana ni magana ta ilimi ce ya ba ta yawa <laughs> mun gode sosai wallahi ni ke da godiya Usman to yanzu kan duka duka

tafi ta bani talatu ta ce sai mk da mata ta tafi ta bani talatu ta ce sai mk talatu ma baby ke ce kike raina ya ki taho yarin ya mu dangana so nake talatu ki gane manufata ni aure ki zamo matata in siya miki mota kirar toyota ni zan kai ki dubai ki dan wuta baby girl ke ce ma yori yori kamar maza yaki da sori sori salatu ke ce wani na miliyan na san baki da halin kameliyan kawowa ga ilimin addini ta saukewa kyakkyawa in ga ganta kai kyasawa ta iya kwalliya dole ta burgewa kalmomin bakin ta suka sa rikicewa ta hankali yake kwantarwa wayo fi tamaño.